Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa mu sani cewa kyautata wa Allah maɗaukakin sarki zato yana daga cikin manyan ibadu na zuci da bawa zai sanya wurin alaƙarsa da Allah maɗaukakin sarki. Kuma tasirin wannan ibada zai bayu zuwa ga ya samu kyawawan al'amura daɗaɗa a cikin rayuwarsa su dinga aukuwa. Domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da kansa, ana inda zanni abdi bi. ni ina gazaton da bawa na yake mu ashe kenan idan ka zaci alkhairi ga Allah maɗaukakin sarki ka zaci luɗufinsa ka zaci tausayawarsa ka sa rai da jin kansa a cikin al'amura to sai Allah maɗaukakin sarki ya kasance ga haka amma idan ka munatawa Allah maɗaukakin sarki zato to sai Allah maɗaukakin sarki ya barka da wannan mummunan zato da kai mishi da haka yan uwa mu kyautata wa Allah maɗaukakin sarki zato a cikin dukkanin lamuran rayuwarmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.